gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum daga nan birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma 41. za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma Niya. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke birnin Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma ashirin ga watan Maris ɗin shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan zaɓuɓɓukan gwamnonin wasu jihohin Najeriya da ba a kammala ba. Bai nuna wanda ya ci zaɓe a fili ba, saboda haka dole a sake zuwa a yi zaɓe saboda a tantance wanda ya ci. haka yake zara kin san bayan an gudanar da zaben gwamnoni a najeriya akwai wasu jihohi guda shida da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana a matsayin ba a kammala zaɓukansu ba wanda a turance ta kira shi da inconclusive abin da ya ja cece a najeriya inda wasu daga cikin 'yan jam'iyyar adawa suke ganin cewa akwai lauje a cikin naɗi amma dai ita hukumar zaben ta ce ta yi ne domin a samar da sahihancin zaɓe don haka ne yau na tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma ɗan jarida Malam Kabiru Lawanti domin mu ji yadda suke kallon wannan lamarin sannan wakilin sashen Hausa daga Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya tuntaɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan wannan. Shi ma dan iya ya yi tsokaci duk akan wannan lamarin. amma kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce menene ra'ayinku a kan rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin arewacin Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana. an samu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim alhaji Zara inda yake cewa wallahi hakan ya yi saboda gaba duk masu son su yi arin gizan ƙuri'u ba za su yi ba saboda sun san ko sun yi ba za a karɓa ba sai kuma ga mu na gaba daga ahmad zubairu shi kuma ya ce alama ce wanda ke nuna da murkaɗiya ta zauna a nigeria inda da a da ce tuni da an murɗe an faɗi wanda ya yi nasara sai ali a isa inda shi kuma cewa ba ni da wani ra'ayi da ya wuce bin doka sai kuma sako daga khadija m abubakar abubakar ita kuma ta ce 'San zuciya da sabo da zalunci To shi kuma Sabi'u Alhassan Dambata cewa wannan shine son zuciya na wasu 'yan tsiraran al'umma Allah kai mana maganin su amin. Ga kuma saƙon Hassan Salim Murtala shi kuma ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika rashin kammaluwar zaɓuɓɓukan gwamnoni a wasu jihohin arewacin Najeriya tabbas abin ya bani mamaki sosai amma wannan aikin INEC ne sai dai mu tsaya mu ga yadda za ta kaya. Sai Salisu Umar Kalamun Wahid inda yake cewa to mu dai muna kallon wannan abun da wani sabon salo amma mai ɗaki shi ya san inda yake mai zuba. Ga kuma saƙon Yusuf Cimbi daga jihar Neja shi kuma ya ce hakika ba mu ji daɗin rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohi ba amma dai muna fatan za a yi adalci To sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa dalili dai shi ke haifar da dalili saboda haka ɗaurowa ta yi hakan ta faru kuma dokar zaɓe ta tanadi mafita akan hakan don haka wannan ba wani abin damuwa ba ne fatanmu dai shine idan za a ƙarasa zaben a yi gaskiya da adalci sai kuma sako daga ilyasu abubakar fatiskum daga unguwar na huta shi kuma ya ce to yau da gobe shi dai rashin kammala wannan zaɓe inec ta yi amfani ne da doka ba wai ta yi ba ne domin biya wata jam'iyya bukatarta da fatan jama'a za su fahimci haka sai muktar lawal gimba inda yake cewa ra'ayina shine mutanen kano ku nemi zaman lafiya a lokacin zaɓe Ga kuma saƙon Ibrahim Hassan baban Adilla inda shi kuma ya ce ni a gani na akwai son rai a cikin lamarin zaɓuɓɓukan da ake cewa ba a kammala ba. Sai Zakariya tambari lambar tureta inda yake cewa to ai doka ce ta tanadi hakan don haka hukumar zaɓe ko jam'iyyu ba su da wani tasiri akan ɗage zaɓen don doka ce ta yi wannan tanadin. Ga kuma saƙon Usman Kasim Kiringim. shi kuma ya ce salam yau da gobe to mu dai fatan mu Allah ya sa a kammala shi lafiya kuma mu dace da gwamnoni masu kishin talakawa ba masu kishin aljihunsu ba ko na danginsu to amin amin sai Suleiman Adamu tandarin Fatiskum inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe rashin kammaluwar zaɓukan gwamnoni a arewacin Najeriya ni kam a gani na rashin bin demokaradiyya ne kawai. Ga kuma saƙon Isa Hassan shi kuma ya ce gaskiya mu 'yan najeriya mu yi kanmu fatan alheri to sai kuma abdulwahab falala cewa ana so a yi magudi ne ga kuma saƙon abubakar adamu misheliya shi kuma ya ce a gaskiya akwai lauji a cikin naɗi demokradiyyar najeriya har yanzu akwai matsaloli An samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Yahaya Donno Azare inda yake cewa salam fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe. To ni dai a gani na abin da ya kawo jinkirin bayyana sakamakon zaɓe a wasu jihohin Najeriya shine gudanar da tsabtataccen zaɓe. To madalla a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu bari mu je ga saƙon ɗan iya da ya baiwa aminin sa'i salawal ikra. wasu ƙananan kaya na ga ɗan iya yau ya tsuke abin shi da su kawai irin na 'yan gayu na ce ɗan uwa gaskiya wannan wanka ya nuna har yanzu fa kai ma kana cikin jerin samari ɗanyu kuma dama gashi yau na zo ne akan maganar zaɓe zagaye na biyu wanda hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce sai an yi shi ne za ta gane wanda ya lashe zaɓe da kuma ɗan takaran da ya kayu amma dai wasu 'yan ƙasa suna ta faman korafi da ciwon baki akan irin irin wannan yanayin zaɓe da suka ce yana kama da katamba lili irin na tayu har ma wasu na ganin kalmar turanci ta inconclusive ba ta da gurbi a dokar ƙasa ballantana a ce za ta rayu wasu kuma na faɗin ai kalma ce kawai da ka iya ba da damar sakamakon zaɓe ya juyu ko kuma dai ta kan ba da dama idan ɗan takara na da tsabar baƙin jini to sai ya samu zarafin da zai yakin neman zaben da zai sayu ko da ke dai kuma kuma ita hukumar zaben cewa take kalmar turanci ta inconclusive dai na nufin zaɓe ne bai kammala ba sai an yi zagaye na biyu ta yadda za a tabbatar da an tantance an tace ƙuri'u irin na yuyuyu dan iya ce a lallai na ikar gaskiyar magana ka zo da batu na gaskiya don kalmar rashin kammaluwar zaɓe ta inconclusive fa ta sa wasu na ta faman yi wa wannan ƙasa dariya wasu ma na ganin dabara ce kawai ta baiwa jami'a jam'iyya mai mulki kariya duk da yake kuma akwai wasu masu ganin inconclusive din ce za ta ba da damar duka zaɓe zagaye na biyun da zai magance dukkanin murɗiya sai dai kuma koma me ake nufi da zaɓe zagaye na biyun da za a yi a wasu jihohin Najeriya kiran da mu dai za mu yi wa matasa shine kada su bari a ziga su su fita su ce za su ta da kayar baya su kuma sauran al'umma su fita rumfunan zaɓen su tun da sanyin safi lafiya su tabbatar da sun kada ƙur'unsu ga duk wanda suke so kada su bari wani ya zungure su har su ɗaga murya babban batun da ake bukata dai shine a yi zaɓe zagaye na biyun nan cikin ƙoshin zaman lafiya don ta haka ne kawai za a cimma dukkanin nasara da ake nema baki ɗaya na ce to dan iya sai mu ce Allah dai ya sa a dace don a gaskiyar magana idan za a fito fili a faɗi magana ta gaskiya babu wani kauce-kauce za a gane cewa maganar rashin kammaluwar zaɓe har jihohi shidan da ake kira in inconclusive ya jefa ƙasar nan cikin cece kuce kuma wasu daga cikin waɗanda za su fita don kaɗa ƙuri'unsu a waɗannan jihohi ma yanzu haka suna firgice ko da yake dai kuma akwai wasu daga cikin waɗanda za su kaɗa zaben nan a jihohin da suka sha aradun cewa za su tabbatar da sun jajirce musamman ganin gaskiyar magana akwai buƙatar idan an zo zaɓe zagaye na biyun nan to mutane su su tabbatar da sun tantance kada kuma su bari bayan sun kammala kada su lafiya wasu su zagayo su samu akwatunan su sace sannan banda azalbabin zira jikin bayyana sakamakon zaɓe har sai hukuma ta bayyana a hukumance saboda riga malam masallaci wajen faɗan sakamakon zaɓe kan sa zaman lafiya ya su kurkuce alhalin ko burin dukkanin wani ɗan ƙasa na garin da ke son ci gaba shine a yi zaɓe na gaskiyan da za a yi nasara a ƙarshe dai ƙasar ta kai da ita ma ta yi fice. Tom Adalla a gaishe da ɗan iya zara kin ga yanda ɗan iya yi mana fashin baki sosai kan lamarin ko? <laughs> Haka ne yanzu bari mu je ga Ibrahim Abdulaziz ɗauke da ra'ayoyin jama'a. Sunana Nufas Bello sai dai an fasalta mini da Hausa amma ban sani da Turanci ba. Wai an ce <laughs> ba kammala zabe ba da saura. To wannan ba ya rage nasu ba. Mu ga mun yi zabe fa ya kare mun yi zabe. to gashi suna can kulin su cewa za a je a sake ku a baya kun san da wannan kalma wai ba mu san kalma nan ba me yasa INEC sun gawa mutane su yi zaɓe ba su shirya ba sannan aka kawo cewa in incomplete seat haka na yi ya kamata dama idan mutum ya ci ya ci sai dai mutum ya je kotu don mai hanyar kotu a je kotu komai karami komai babba da ka koya suna sannan ya kasance wannan kalmar ta inconclusive to suna na shekaru ya rima a gaskiya wannan kalma ta yi kaurin suna a najeriya bana saboda yadda najeriya ta samu kanta fage na siyasa da mutane suke ganin ba taba yin a siyasa ko zaɓe mai rudani da rashin sanin tabbas irin wannan ba wanda ta nan ne aka samu wannan kalma ta inconclusive wato nan gata nan abu ne kamar tatsuniya wanda gaskiya da yawa har yau din nan da nake magana da yawa ba su gane menene ba domin abin ma ya kai ga an ɗauki kalmar ta zama ta abin tsokana ko za mu ce abinda ake da ce ba ba a tsakanin al'umma hmm. wanda kuma ake ma ainihin ita hukumar ma akan canza mata suna da cewa inconclusive national electoral commission ai kaga wannan abu ne wanda ba tsammata ba idan aka duba yadda shi professor jega ya gudanar da zaɓensa ba samu irin wannan ba duk da irin tanadi da kashe kuɗi da sauran abubuwa da aka yi wanda ya kamata a ce zaɓen bana ya fi duk wani zabe da aka yi a tarihi a najeriya sakamakon tallafi da goyon ba da gwamnati wannan batu ko kalma ta inconclusive ya fi shafan jihohi da suka kasance jihohi ne da jam'iyyar adawa ke ci Ke kuma samun nasara a kan a sauran jam'iyyar da take mulki kaga kenan ya nuna cewa ma za a iya ɗallafa wa ita hukuma zaɓe cewa ta ƙirƙiro wannan kalmar ne domin danne jam'iyyun adawa da suka yi da rinjaye ko kuma suka samu nasara a irin wa'ina jihohi wanda kuma kaga ai bai dace ba kuma wannan zai shafi ita kanta gwamnati da shi shugaban ƙasa mai ci da ake ganin mutum ne ah, kamili kuma mutum ne wanda ake kamanta shi da cewa mai adalci amma ake samun irin wannan mishkiloli karkashin suna sunana dai shafi'u sale wannan kalma ce da ta zo mana bakuwa lallai ba mu san da ita ba a harkar siyasa a kasan nan baki daya sai a wannan karo za mu iya cewa jam'iyyar apc da kuma shi shugaba buhari su suka zo mana da wannan sabon kalma ba mu san da shi ko da ƙuri'a ɗaya ne kafi wani da shi adalci shine a baka kai ka ci zaɓe adalcin kira ita ce damar demokradiyya din ita ce kuma zaɓen ita ce kuma ra'ayin jama'a din ba maganar cewa zaɓe bai kammalu ba wannan wani sabon abu ne abin da aka sani shine jami'a yanta ci mulki ko wace ce ita ce ke mulki a jiha ko ba ita ce ba abin da ya kamata shine wane ya ci mulki jami'ar da ta ci ba ta amma sai aka zo mana da wannan sabon shi sa tun farko na ce wannan wani sabon abu ne aka zo mana da shi zo da shi ne domin cimma bukatu ko buri na siyasa shi dan siyasa kullum idan ba abin da ya samu ne wato abin da yake hankoro ne ya same shi ba to ba daidai ba kuma ba daidai ba ne kuma ba za a zauna wato kuma abin wato ba dai shi yake so ba kuma bukata ba za ta biya ba su don haka dai ba su same shi ba sun ga ba za su samu ba suka makale da wannan suka ci zaɓe bai kammalu ba aka kuma sanar a bai kammalu ba ana buƙatar sai an kammala shi sunana kowa ba in conclusive shine a turance kenan wato ba a kammala ba da saura da sauran tafiya to amma ai bakwar kalma ce a siyasar najeriya eh za a ce bakwar kalma ce amma tun da wannan sabon ciyaman na aina ke shigo in ka tuna farkon hawansa ya wajen zaɓe biyu uku duka an samu wannan matsala inconclusive kafin abubuwa suka setu yanzu kuma gashi an sake koma a gidan jiya amma bizabi a gani na dai wani ci gaba ne a siyasar najeriya don a siyasun duniya akan samu irin wannan amma najeriya ne kawai za a ga a zo a yi zaɓe a ce wannan ya ci ba wani ba duba wasu abubuwan da ya kamata a duba ba amma kaga yanzu yana duba duk abin da ya kamata ya duba in ya ga akwai inda ba bi wasu ka'idoji ba sai a dakata a tabbata an bi su a samu conclusive wasu na kai ya kamata a koma abinda da da ake bi wato simple majority ko daga kwaya ɗayan kafi mutum kawai kace a haka bai dace ba simple majority to in simple majority wato in na ga can kana da jama'a sai in jin wargaza zaɓe a can sai a rusa shi kenan ni kuma inda nake da abin nan na haye shi kenan na na defeated na a tabbata da an yi adalci wa kowa kuma adalci wa kowa shine irin wannan tafiyan da ake yanzu Eh, ya suna sannan ya kaga wannan sabar abata inconclusive sunana matthew ona to uh, inconclusive dinnan da yanzu a lokacin eh, professor mahmud yakubu na irin wannan inconclusive inconclusive din ya shigo uh, si, siyasan nigeria to wato ana election ba ya an kammala ba sai a dakatar sai a sake a yi kuma to wannan abun ba gaskiya gaskiya ni ba na jin daɗin inconclusive din nan tun ya zo fa babu election da professor mahmud yakubu ya yi conducting wanda aka kammala gaba daya aka fit the result duka inconclusive inconclusive babu adalci <laughs> ma kuwa a eh, lokacin governorship election ma a eh, ekiti ma haka ya yi ya dakarta wai inconclusive yanzu ma a nan ya adamawa kano bauchi eh, sokoto rivers ma wai inconclusive to iri wannan abun shekara hudu ne fa muna muna muna aikin zamu yi muna ta siyasa cewa za a yi zabe shekara hudu ya kamata shekara hudun mun kammala duk abun preparation namu an fara election in an fara a gama a faɗa wanda ya ci zabe don iri wannan inconclusive inconclusive na professor mahmud yakubu na yana kawo masala ma mayan siyasa da mu ma mu ma'aikaci ma yana kawo mana wayansu mu za mu je mu jefa korea ne a wani wuri waje wanda akwai koyuka yanzu an ce an conclusion za mu sake mu koma kuma eh? babu daɗi babu adalci sunana ibrahim stali a kalmar nan ta inconclusive kalma ce wanda ni ina ganin kamar ta zo ne a bisa tsari na electoral act da aka professor yakubu mahmud ya kawo inconclusive daidai ne ni na yaba masa a bisa inconclusive because dalili shine mu 'yan najeriya mun cika hanzari mun cika hanzari mu ga an yi an watse mu ga an yi watse sannan a cikin wannan hanzarin da muke yi ni in ci zabe ni in ci zabe sai in je in tara yin iska su tada hargitsi a ce a kawo a tinga cusa eh, kuriya a cikin akwati wanda ba bisa ka'ida ba shi yasa professor yakubu ya kawo wannan in an rusa sai ce in inconclusive daidai ne wannan abun da yayi daidai ne in wani dan najeriya gani kamar ba daidai bane wannan ba eh, maganar banza ma yake yi saboda haka ni abun da nake gani shine na yaba masa na kuma goyi baya domin akasari duk da ga an soke zaben nan rikici aka yi a wurin an yi kisa an ji wa mutane ciwo yaya za a yi a ji wa mutane ciwo abinda ana son a yi shi fi sabilillahi mai ci a bashi a zo a ce an tada hargitsi an yi kone-kone an kashe mutum kuma sannan a ce wannan maza ban an ci zabe wato shi in ya yaga ya daurewa eh, kasa rika ta asa kenan saboda haka ni ina ina yaba masa abin da yayi in conclusive ni na yaba masa sunana Usman gaskiya ba mu ji daɗi ba da in conclusion nan don abin da aka yi mana ba wanda ya ya kwanta da hankalinsa a faɗin gaskiya dai duk wanda ya shi kamar yadda buhari ya faɗa a ba wanda ya shi zaɓe shi ba zai yi aiki da ko ma waye ne ya zo su yi aiki tare mu ɗari bisa ɗari muna bayan buhari sannan kuma duk wanda allah ya bawa a bashi kayansa Kaman da kun san da inconclusive da ba mu sani ba sai wannan karo ba wanda ya sani sai wannan karo ne aka kirkiro man da wannan eh, magana inconclusive nan to me ya kamata a yi ya kamata manyanmu su saya dakkan a manta da wannan inconclusive nan wanda ya shi zaɓe a bashi kayansa kawai abinda muke so ke. Tom Adalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. Yanzu bari mu je ga tattaunawar da na yi da Kabiru Dallali Lawanti akan wannan maudu'in. To, salamu alaikum. Wa alaikum. To, barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe wa muka samu yau. Suna na Kabiru ladi Lawal. Ina koyarwa ne a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello. Oh, Malam Kabiru barka da shigowa. Daman na ce bari na tuntuɓe ka na ga kana sharhin al'amuran yau da kullun da harkokin siyasa haka shine na ce bari mu tattauna akan zaɓukan Najeriya da aka gudanar na gwamnoni akwai jihohi kamar guda shida da hukumar zaɓe ta ayyana sakamakonsu a matsayin ba a kammala ba wanda a turance suke kira da inconclusive to me inconclusive din yake nufi wato in an ce inconclusive abin da yake nufi shine wannan zaɓe ba a kammala shi ba wato ba a wato ƙuri'un da aka samu ko kuma rata tazara da aka samu tsakanin masu takara bai nuna wanda ya zaɓe a fili ba saboda haka dole a sake zuwa a yi zaɓe saboda a tantance wanda ya ci wato abin hukumar zaɓe take nufi a nan shine an gudanar da zaɓe an ƙirƙa ƙuri'u a ƙuri'un da ake kirgawa na zaɓe akwai waɗanda ake kira valid vote wato kamar ƙuri'a wanda yake su za a yi amfani da su sannan akwai ƙuri'a wanda yake ana ce masu rejected vote wato an ba amince da waɗannan ƙuri'a ba saboda akwai matsaloli musamman ta wajen yadda wanda ya zaɓe ya zaɓe wato bai nuna a fili ga wanda ya zaɓa ba da wasu abubuwa wanda ita hukumar zaɓen ta bayyana to in waɗannan ƙuri'u wanda aka ce ba a yadda da su ba suka fi tazaran da ke tsakanin wanda yake kan gaba da ainihin abokin hamayyarsa to hukumar zaɓe na kiran wannan irin zaɓe ɗin wato zaɓe da ba a kammala ba ko kuma inconclusive ita ayyana shi kan shi inconclusive din ya yake nufi ga tafiyar demokaradiyya. Eh wato abin da ke nufi ne a wato demokaradiyyar mu na samun kamar a ce duk da yake mutane suna kuka da yanayin shi inconclusive saboda akwai cin rai waɗanda suke goyon bayan takara sun fi in an yi zaɓe a ce an samu wanda yake ya ci zaɓe ko kuma wanda ya faɗi a lokaci guda saboda a cire wannan ainihin wato tsartsar da wane da ke cikin zukatan mutane musamman in zaɓe ya zo to amma yana nuna ainihin irin yadda ainihin mataki da ainihin harka na zaɓe a ƙasar nan ya kai wanda har ya kai ga wato ana samun irin wannan gwagwagwa tsakanin 'yan takara guda biyu da kuma wayewa na 'yan wato masu zaɓe a yawanci wuraren da irin wannan abun ya faru za ki ga cewa wurare ne wanda yake ci gaba su na siyasa wato ya kai inda ya kai wato mm. ba wuri ne wanda za a za a ce babu ci gaban siyasa ba saboda haka wato shi inconclusive a zance na zaɓe musamman a najeriya yana nuna mana wasu abubuwa guda biyu ne na farko irin yadda aka samu ci gaba na ainihin yadda ake gudanar da zaɓuka wato an rage yawan irin magudi da ake yi saboda in kin kula zaki ga cewa waɗanda suke kan wannan mukami ɗin a shekarun baya in dai kana ko gwamna ko shugaban karamar hukuma aka yi zaɓe a yankinka jam'iyyarka ne yawanci kuke zuwa da nasara to amma wannan karon kin ga duka jihohin nan da ake magana waɗanda suke mulki a wannan jiha ɗin ba su ba su samu abin da ake kira influence ba mm. akan kan kodin hukumar zaɓe ko kuma jami'an tsaro kamar yadda kuke gani a baya yadda za ki ga mutum ya zo saboda shi ne yake kan mukami ya yi amfani da jami'an tsaro da kuma ainihin hukumar zaɓe wajen murɗe zaɓe ba tare da an ji irin waɗannan wato taye da ake samu a irin yadda gani a kano ko kuma a adamawa ko a plateau ko a sokoto to amma akwai mutane da yawa kamar jama'an gari da suka yi ikirarin cewa Um, alamomi sun nuna waɗansu daga cikin jihohi shida nan ya nuna cewa 'yan jam'iyyar adawa ne suke gab da cin zaɓe shi yasa aka daga zaben aka ci ayyana inconclusive me za ka ce ma wannan lamarin suna ganin kamar an yi ne domin a yi magudi nisan tun da ba wani babbaran hujja muke da shi na ainihin manufa ta ainihin gwamnati ba a wato maganganu ne wato gwamnati zantutuka na irin na ɗan siyasa wanda kullum a gani kowane ɗan siyasa yana ganin cewa wato abokin adawar shi kokari yake samu duk wata dama da zai samu wajen ainihin nakasa shi ko kuma ainihin wato kokarin fifita kansa ko kuma yi wa kansa kaman favorin kansa wajen cin zaɓe duk mun kula da abubuwan da suka faru daga adamawa daga plateau daga kano duk yawanci waɗanda suke kan gaba jam'iyyun adama ne eh, kuma wato suna da ce zargi mai wato mai muhimmanci a irin wannan abin da ya faru din saboda a duk sauran jihohin da wato jami'ar adawa ta ci zaɓe ba wanda ya kama magana inconclusive a cikin su amma sai waɗannan jihohi wanda ake ganin cewa ainihin jam'iyya mai ci za ta iya rasa ainihin mukamin wannan da ake nema din saboda haka su ma waɗanda suke wannan maganan suna da ainihin wato hujjan yin wannan maganan saboda irin abubuwan da suke ta faruwa a baya a kowace siyasa kuma kowace zaɓe na zuwa da irin salo na magudinta a baya mun ga yadda ake kwatan akwati mun ga yadda ake aringizin ƙuri'u mun ga yadda ake amfani da na'urori masu kwakwala wato takardar tattara zaɓe na exil don ƙara wasu mukamai a wasu mutane ƙuri'u da irin wayan abubuwa da yawa wanda yake muka gani a baya saboda kowane zaɓe za ga cewa ya zo da irin salo na magudin shi saboda haka su ma masu cewa jam'iyya mai mulki suna kokarin ta amfani da wannan inconclusive din wajen ainihin tauye hakkin mutane da kuma ainihin canza musu abin da suka zaba kuma suna da hujjan fadin haka akwai abubuwan da suka faru musamman a jihar Oshun wanda mm. ana ganin cewa jam'iyyar jam'iyyar da take mulki tana dab ainihin rasa wannan mukamin sannan sai aka mai da zaɓen ya zama wato inconclusive daga ƙarshe abin da aka yi shine an je an yi amfani da da ainihin karfi na gwamnati tura jami'an tsaro wanda ba taɓa ganin ba a tarihin ainihin zaɓe a najeriya sai da aka tabbatar da cewa jam'iyya mai ci ita ce jam'iyya wanda take kan mulki ita take zaɓen saboda haka in sun kawo irin wayannan abubuwan sun ga irin abubuwan da suka faru a wasu wurare ne wanda ya taimaka wa ainihin jam'iyya da ke kan mulki wajen cin zaɓe saboda haka suna da hujjan hujjan yin faɗin haka ɗin. to madalla zara kin ji bayanin da kabiru ɗanladi lawanti ya yi to kin ga dai kuma shi dai yadda ake ta ce ku ci dai to muna dai addu'a tun da gashi ma ake ce ga aski ya zo gaban goshi ranar asabar ne za a gudanar da sababbin zabuka mm. to Allah ya ba mai rabo sa'a kuma jama'a dai a kwantar da hankali dai kada a yi tashin hankali a yi komai a cikin lumana da kwanciyar hankali. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a ba kyawa ba kiyana jama'a a duka a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu na yau da abokiyar aiki na Zara Aminu Fage. Ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu ga wannan wakar na ku ci gaba da saurara. Aiki da bisa sun kaya.